Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Laraba 24 ga watan Mayu na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. A yau Laraba wani jami'in Rasha ya ce an kai hari da jiragen sama marasa matuki a cikin dare a yankin Belgorod da ke kan iyaka da Ukraine. Za a ci gaba da tattaunawa tsakanin gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta 'yan Democrat da 'yan majalisar wakilan kasar da 'yan Republican ke da rinjaye a yau Laraba game da batun damar faɗaɗa basussukan da gwamnati ke ciwowa Kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za mu kawo muku rahoto na musamman kan ko an samu nasara a harkokin tsaro a tsawon shekaru takwas da shugaban najeriya muhammadu buhari mai barin gado a kan karagar mulki za ka sai a kalli shi janar buhari a lokacin shi rayuwar jama'a a kare take dukiyoyin jama'a a kare suke mutuncin jama'a a kare yake to idan ka samu kaiwa kanka an sa akan wannan sai kai masa hukunci akan me yayi a tsaro muna tafar da karin bayani Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau da nasira Nasiru Adamail Hikaya ya shirya zai gabatar, amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Laraba wani jami'in Rasha ya ce an kai hari da jiragen sama marasa matuki a cikin dare a yankin Belgorod da ke kan iyaka da Ukraine. Gwamnan Belgrade Vyacheslav Gladkov ya faɗa ta Telegram cewa gine-ginen ofishin gwamnati da gidajen haya sun lalace amma babu wanda ya jirkata. Gladkov ya ce sojojin saman Rasha sun harbo galibin jiragen. Harin dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Rasha ta ce ta daƙila wani harin tsallaken iyaka a yankin. rasha ta ɗora alhakin harin kan sojojin ukraine masu zagon kasa yayin da ukraine ta musanta zargin tana mai cewa 'yan rasha da ke adawa da kremlin ne suka kai shi A yau Laraba za a ci gaba da tattaunawa tsakanin gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta 'yan Democrat da 'yan majalisar wakilan kasar wadda 'yan Republican ke da rinjaye game da batun kayyada sakan da gwamnati ke ciyowa. An dakatar da tattaunawar bangarorin biyu a jiya talata ba tare da wani ci gaba ba a kan yarjejeniyar da za ta baiwa baitul malin Amurka izinin faɗaɗa damar karɓar bashi wanda zai wuce dala tiriliyan 31 da aka ƙayyade a yanzu da kuma ci gaba da ranto kuɗi don biyan basussukan da ake bin gwamnatin ƙasar. Sakatariyar baitul malin Amurka Janet Yellen ta yi gargaɗin cewa ma'aikatar za ta fuskanci rashin kuɗi zuwa ranar alhamis ɗaya ga watan yuni abinda zai sa a kan dole gwamnati ta gaza biyan basussukan da ake banta lamarin da kuma zai jefa amurka cikin mummunan koma bayan tattalin arziki da durkushewar harkokin kasuwanci a faɗin duniya to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla Kafin mu ji karashen labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Yayin da ya rage 'yan kwanaki shugaban Najeriya Muhammadu Buhari mai barin gado ya mika mulki ga zababben shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a ranar 29 ga watan Mayu. wakilin Hassan Maina Kaina ya yi mana nazari akan sha'anin tsaro a tsawon shekaru takwas na gwamnatin shugaba Buhari. Shin ko an samu nasara? As an administration, we have demonstrated commitment Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan ke ƙarin bayani idan ganye da irin matakai daban-daban da yake ɗauka na ƙara ƙarfin rundunar sojojin Najeriya ciki har ɗiban sabbin kuratan sojoji sama da dubu sittin cikin wadannan zango biyu da yi akan mulki. Shugaba Muhammadu Buhari ya yi ta bayanai kan hoɓɓasa da ya yi wurin tabbatar da samar da tsaro a Najeriya. kuma dama tun can batun tsaron nan shine babban abin da ya kamfe da shi tun ma kafin zaben zango na farko a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar. to shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu farfesa muhammad tukur baba ɗan iya mutum biyu mai sharhi ne kan sha'anin tsaro Malam Hassan duk yadda mutum yake so ya yi wa shugaba Buhari uzuri na cewa lokacin da ya yi alkawuran nan na dakile rashin tsaro da ke damun kasar nan akwai abubuwa da yawa da ba su bayyano kansu ba kamar ta'addanci da hare-hare ake kai wa mutane a gonaki ake kai wa mutane a ƙauyuka da sauransu. Lokacin da ya zo mulki abin da ya fi addaba mutane shine ta'addancin Boko Haram. Ya fara samun nasara an samu kuma an ga maslaha a wurare daban amma abubuwa gaskiyan abin shine ne yakin nan da Boko Haram gaskiya bai kare ba. Boko Haram suna nan suna ta'addanci suna tada wa mutane hankali ko da yake ya dan ragu ga a yadda muke jin su a labarai amma dai har yanzu ba dakile su ba. To sai dai kuma Farfesa Khalifa Dikwa da ke zama Shatima Ilmuye na Borno da Dikwa na ganin kasashen waje ne fa ke yakar Najeriya. domin boko haram a yanzu sam babu ita najeriya tana fada da kasashe ne musamman ma kasa guda ɗayan da kowa ya santa tana gani in najeriya ta zauna lafiya to ita duniya ta tashi mata yanzu shugabancin kasa wanda zai zo in hankalinsu bai doka ba suna iya ce ta'addanci sunan sunan boko haram amma boko haram ainihinta an kashe ta ta kare tuntuni babu ita saboda haka kasuwanci ne ake gani ainihin sa boko haram da akida ta addini ne yanzu sirri ya fita ba abin da ya hada da addini akwai wanda suka zuwa daga wasu kasashe daban ake kawo su su ci gaba da ta'addanci a tayar da hankalin najeriya shugabanci irina shugaba buhari wanda bukatan soja kullum yake yi don a nan gaba ma da irinsa za mu samu To alhamdulillah. Dr. Faruk Bebe Faruk na Jami'ar Abuja ga yadda yake kallon shi nan tsaron. Za ka sai a kalli shi jami'ar Buhari a lokacin shi rayuwar jama'a a kare take, dukiyoyin jama'a a kare suke, mutuncin jama'a a kare yake. To idan ka samu kai wa kanka an sa a kan wannan sai kai masa hukunci a kan me yi a tsaro. To idan ku ka ga abin bai inganta a tsaro ba to kwata-kwata gaba ɗaya duk abin da ya na mulkinsa ya faɗi a warwas a ababu ba amfani. buhari to kuma kowa ya sani cewa a dai lokacin da buhari ya hau akwai matsalolin tsaro amma matsalolin suna wuri ɗaya ne yawanci wuri ɗaya ko biyu za ka same su a wurin 'yan niger delta za ka same su wurin boko haram ya rinka fitowa yana fushi yana fusata yana cewa menene boko haram bayan da za a yi sati yana mulki a ce akwai wata boko haram to a yanzu dai da muke magana da kai har yanzu akwai boko haram za a iya cewa an ci karfin su to za a iya cewa eh, abubuwa sun faru algau da boko haram wanda a yanzu ba irin boko haram din da ba ce wasu sun zo sun karɓe ta sun juya mata alƙibla basharu altine guyawa isa da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci ta najeriya a jihar sokoto ya daɗe yana ɗaga murya kan matsalar tsaro a shiyar arewa maso yammacin najeriya Malam Hassan waɗannan al'amura abubuwa ne waɗanda mu idan aka ce wani ma'auni gare mu na samun nasara to babu shakka aunawa muka mu gani waɗannan kasurgumai yan ta'adda shin suna nan da rayuwarsu suna gudanar da ayyukansu suna ƙara ainihin a ringizonsu da hwada da al'amuransu na cin zarafin jama'a babu wani al'amari wanda ya kawo. An ka zarafin jama'a an kashe jama'a an ka yi ainihin tozanta mutane an ka sace dukiyoyinsu an ka banka makaruka wuta kaga waɗanda abubuwa abubuwa ne waɗanda mu har yanzu babu wani takamammen ma'auni wanda za mu cewa gashi an samu nasara ta kau da waɗanda gumayen yan bindiga suna nan zan har ainihin sarauta aka yi masu ta gargajiya to kowane hasashe kwararru ke yi dangane da yadda makomar tsaron za ta kasance a hannun gwamnatin shugaba bola tinubu ga tsohon hafsa a rundunar sojan najeriya sunana minji muhammad lawal yakubu retired wato hasashen da ake insha allahu za a ba mara kunya ita gwamnati wato ko da gida ɗaya kuka taso ba maganin fati ɗaya ba ko jam'iyya ɗaya da za a ce kun taso gida ɗaya wa da ƙane ne wannan wa ya zo gwamnatin sai ya wuce ta kane ta zo za ta iya zama daban da ta ɗin saboda abu ne wanda yake fitowa daga ainihin wato zuciyar shi shugaba da kuma abin da ya kulle da kuma abin da ya fahimta ya karanta kafin wato ga shugabanni na baya da kuma abin da yake ganin wato al'ummar ƙasa ko ta wannan yanki suke matsalolin da suke so a yaye masu duk shugaban da zai zo zai yi tunani akan menene yake damun al'umma kaza a kansa ne zai dora ainihin kudurinsa da abubuwan da ya niya. A cewar Farfesa Muhammad Tukur Baba, muddin gwamnatin shugaba Ahmed Tinubu na son cimma matsalar tsaro to dole ne sai ya sauya daga irin salon shugaba Muhammadu Buhari. Wa in dai za su bi irin matakai ne da kuma salo na shugaban kasa Buhari wato zai nuna cewa wannan abin ba za mu samu ganin bayansa ba. Su canza strategy da fata dai wannan gwamnati da za ta zo ba za ta bi irin hanyoyi da shi ya dauka ba na shiru na kuma barin mutane ko da an nuna ga dukkanin alama ba su iya wannan aikin. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Maina kaina, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. Najeriya za ta jagoranci cimma wani muradi na tarayyar Afirka na samar da wata rundunar sojojin ruwa ta ƙasa da ƙasa makamanciyar ta yankin tafkin Chadi don aikin samar da tsaro a yankin gabar tekun Gini. Masana sun ce rundunar ta haɗin gwiwa za ta taimaka wajen yaƙi da 'yan ta'adda da masu fashi a kan teku a yankin na Afirka idan aka kafa ta. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. The formation of a task force. That task force, once we form it, it shall be like a patrol. I mean, to be conducted between the nations of the Gulf of Guinea, across the entire Gulf of Guinea. babban hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedikwatar rundunar sojojin ruwan najeriya kenan riya admiral sa'idu garba ke karin bayani dangane da cika wani muradin tarayyar afirka na kafa wata rundunar sojojin ruwan haɗin gwiwa na ƙasa da ƙasa don aikin tabbatar da tsaro a yankin gabar tekun gini ita dai wannan rundunar haɗin gwiwa na sojojin ruwa za ta ke sintiri tsakanin ƙasashen da ke gabar tekun gini sannan ake musayar bayanan tsaro farmakin rubdugu irin na haɗin gwiwa duka don yakar duk wani nau'in ta'addanci a cikin yankin tekun gini riya admiral sa'idu garba ya ce ko da yake a cikin watanni uku zuwa shida da suka gabata an dan sami matsalar ta'addanci a ruwan cote d'ivoire da kamaru amma babu wani abu makamancin haka da ya faru a ruwan najeriya to amma duk da haka su sojojin ruwa na ganin larurar da ta shafi ƙasa ɗaya tamkar ta shafi sauran ne a irin salon maganan nan da 'yan magana ke cewar abin da ya taba hanci idanu ruwa shi ka yi a don haka wannan hoɓɓasa lallai zai tsere ya kuma samar da tsaro a tekun gini daga bisani na tambayi babban hafsan shin kowace ƙasa ce za ta ɗauɗauniyar wannan runduna to idan aka soma din tun da dama african union ne suka ba da instructions din a soma kowa zai kawo kuɗi daidai gwargwado a biya into coffers din african union gunda za a rarraba gun da ake bukata amma kuma kar ka manta cewa kowa ba da jirgin sa zai zo saboda haka duk mai zuwa da jirgin sa zai kula da jirgin sa wasu abubuwa da za a sa a ciki wannan suna iya zuwa daga african union din amma generally dai kowa zai kula da kansa ba nigeria ne kawai za mu kwaso kuɗi mu ita ta raba mutane ko kuma mu kawo namu assets mu ba su ba a'a abin na haɗin kai ne kowa zai kawo abin da zai iya ya sa amma kuma mu mun san cewa mu ne ke da karfin golf of Guinea. Riya Admiral Sa'idu Garba to ko me a tasirin wagar runduna wurin samar da tsaron? Farfesa Muhammad Tukur Baba ya yi tsokaci. Tasirinsa dai na ɗaya Malam Hassan to kaga akwai abubuwa da yawa na mutane da yawa ba su san yana faruwa ba. Kaga kaman wajen tsaron ƙasa, kaman wajen 'yan fashin ki na cikin ruwa da yake damun Afirka. Kaga kaman ita Gulf of Guinea, gibin ruwa da ya kama Afirka ta yamma har zuwa Afirka ta tsakiya. Akwai matsala sosai na 'yan fashi na cikin ruwa. In sojoji da abin nan na Afirka gaba ɗaya suka haɗa kai shine za a samu tasiri kamar dai yaƙi ne da ta'addanci. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Tuwa gaida Maryam Dauda da kuma Hassan mai na kaina da suka karanto mana labaran duniya. yanzu agogo a nan birnin washington na cewa karfe 11 da minti 14 na safe wato a najeriya kamaru chadi da nijar karfe 4 da minti 14 inda a ghana kuma karfe 10 da minti 14 kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5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 sai alfahari da yawan kwafi. Girman kai Aikin karamar hukumar Jibiya da ke jihar Katsina mutane na fama da barayin daji da suka addabi wasu daga cikin jihohin arewa maso yamma har ma da nija a arewa ta tsakiya. Muntari TBO na daga jama'ar yankin da ke cewa suna buƙatar sauyin dabaru don tunkarar kalubalen don kullum ba sa barci ido biyu rufe. Abin da ke tafa da ni wannan gidan rediyo mai albarka kamar yadda ka zo ka ga duk abubuwan da suka faru kuma lokacin da suka faru kasan abin da ya faru gaskiyar magana gwamnatin tarayya sai ta hango abin da ke faruwa arewa maso yamma musamman halin da mutane suke ciki ga damana ta kusa ga ba abincin da za a ci ga shi yanzu idan ma allah ya kawo saukin tsaron kamar yadda muke gana alamu yanzu to ta yaya za a yi noma musamman irin garin shimfiɗa wanda shi gari ne wanda wani lokaci da ya wuce a sanin ku ne 'yan jarida sojojin da ke garin shekara takwas wannan brigade commander na wannan yanki ya yi wa zurowin waɗannan sojojin ga baki daya wannan ce tasa mutanen shimfiɗa suka taroke suka bar garinsu daga su sai kayan sawa aka kwashe dukiyoyinsu hatta kwanan garin shimfiɗa sai da aka kware shi daga baya gwamnatin jiha ta yi bakin ta aka zo aka buga wasu kwanan da ina da tabbatar maka yanzu mutanen shimfiɗa kashi talatin ba su dawo ba wasu na nijar wasu na jibiya saboda har yanzu ba su gamsu ba da yadda abubuwan suke to ni kiran da nake ga gwamnatin tarayya musamman mutanen shafuɗa a taimaka musu da abinci da kuma kayan ayyukan noma don ina tabbatar maka yanzu idan aka yi ruwan shuka a shimfiɗa babu wani abin da za ka sara ka shuka ba su da wani abin da za su shuka to idan aka yi ruwan nan ba a masu wannan tallafin ba ina tabbatar maka irin wannan da yake janyowa wasu daga cikin mutane su koma cikin barayin saboda ba su da wata makoma eh, muktar biyu faɗa mana girman wannan ƙauye naku na kuɗa yana ɗaya daga cikin garin da ya fi kowane gari jama'a idan ka hidda jibiya da magama don aƙalla akwai mutum dubu goma sha biyar a garin shimfiɗa kuma ina tabbatar maka garin shimfiɗa gari ne mai arziki don ko zuwan barayin barayi na farko a garin shimfiɗa mota tara suka kona sannan a takin na biyu da suka yi a takin mutanen shi kan hanya mota tara suka kona kaga wannan ba karamin gari ba ne so an riga an karya mutanen nan tattalin arzikin su ya kare ni kiran da nake da gwamnatin tarayya kamun ruwa ya sauka a taimaka ma mutanen nan da abincin da za su ci da abubuwan shuka da ina tabbatar maka magirbi babu a garin kuma yanzu gashi suna ta koma garin saboda ba su da makoma ka san da gudun hijira ƙara ka je ma duk abin da zai faru ya faru to mutanenmu da ke Nijar jibe suna nan suna koma. Amma Bukari muna da labarin kamar garin kuna da wani haɗin kai da in barayi suka shigo ko miyagu kuna ke tinkara su ku yi wani tabuka wani abu. Eh alhamdulillah ai a tashin warko ma a asalin garin ma barayin ba su shigowa. Lokacin kuma da suka yi shigowa ta farko ba su ci riba ba. Ai ba barayi ne suka koro mu. Jami'an tsaro muke da su shekara takwas. Ba su taɓa barin garin ba sai ranai ba notice chairman na local government bai sani ba gwamna bai sani ba da rana tsaka kawai suka fara kwashe kayansu saboda haka mutanen mu su kuma tun da shekara takwas an hana kowa rike makami suna biyayya ga gwamnati saboda haka ka san mu mutanen mu masu biyayya ne haka suka kwaso suka biyo sojojin nan kowa daga shi sai kayan sawa shi haka suka zo garin jibiya state government ce ta kokarin tallafa musu har aka irin wannan lokacin akwai bayanin da na taba ji kayi kace manya-manyan kwamandojin barayin ba su da nisa daga wannan kawai to alhamdulillah ai duk wanda ya san garin shimfiɗa ya san cewa tsakaninta da dan karama bai fi kilomita uku ba tsakaninta da dan gwate barawo bai fi kilomita uku ba haka ibrahim ga wanda aka kashe kwanan nan shi ma bai fi kilomita uku ba akwai wani sabon barawo shi ma da ya zauna bai fi kilomita uku ba akwai wasu barayi waɗanda ake ce ma yan ba su fi kilomita biyu ba saboda haka kaga ita gari ne wanda yake kewaye da barayi amma duk ba wannan ba mutanen mu Allah ya ba su zuciya ba su jin tsoro ba su tsoron wani in ba Allah ba saboda haka babban matsalar ita ce mu roƙon da muke su ban mu mu je mu zauna can za mu iya zama alhamdulillah yanzu gwamnatin tarayya ta ƙoro kan harkar tsaro muna ganin ci gaba saboda maganar da ake ciki yanzu duk barayin da ake takama da su irin su dan karami ba ka da takaimamo wurin da za ka je yanzu ka ci ka samu dan karami so ya koma mobile kaga mutumin da ke kirari yana cewa a zo an isa a ɗauki mota ya koma mobile kaga ci gaba ya samu to alhamdulillah tun da wannan ci gaba ya samu muna sa ran bana za mu yi noma amma matsalar inda take kamar yadda na faɗi maka garin shimfiɗa ko girbi babu arewa a yau ake sauraro daga nan muryar amurka wakilin jihar yobe a kasashen larabawa wajen tura ɗalibai don koyo ilimi musamman manyan kaucewa kidu masu muni umar abubakar ya ce suna shirin kaurar da ɗaliban zuwa ƙasar masar don kar karatun nasu ya samu tangarda gabanin dawo da salama a can sudan ɗin. a gaskiya alhamdulillah wannan rikicin da abin da ya faru a sudan musamman na farko gaskiya muna nuna mu sosai kuma mu akwai ɗalibanmu na jihar yobe wanda suke karatu a can sudan a different university university daban-daban sannan kuma banda ma ɗaliban yobe state kadai ba ma kadai ba na nigeria ga baki ɗaya ma ina ga akalla a kiyasi kamar sun kai ina ga mutum dubu hudu ne ina ga a yadda nake ji so gaskiya mun nuna alhini sosai akan wannan faruwan wannan rikicin da suke yi a junansu kuma muna kullum addu'a Allah ya kawo karshen wannan abun su ɗaliban da yanzu alhamdulillah gwamnatin na wannan shugaba muhammadu buhari wanda ya ta taimaka ta kwaso su gaba ki ɗaya daga can sudan har suka shigo nigeria lafiya lau to wannan ma muna yabawa sosai daga nan wa'annan daliban da suka samu kansu suka koma Najeriya bi izin ta'ala muna kokarin mu duba mu ga jami'oyin da wanda ya kamata wanda suka ba da kofa wanda za su karbe su a wannan daidai kuma level din da suka sai a can wanda za su taimaka su bada bi izin ta'ala za mu yi kokari mu ga waɗanda suke da niyya da kuma waɗanda ko iyayensu kuma suka shirya insha Allah mu ga mun taimakawa nan bangaren ma. Abin duk yanzu ɗaliban da sun dawo suna zaune a gida ana jiran ne wato a ɗauki wasu matakai wajen wai ma jira sai an samu zaman lafiya su don ko kuma a mai da su wasu kasashen kenan. a na'am akwai kwanan nan wani ya bugo mu yake ga min cewa daga kamar akwai wata university da ake kira el razi wanda tana tattaunawa da wayansu universities waɗanda ɗalibansu da waɗanda ba su samu ba su karbi kamar transcript da sauransu ba tana su ta yi kokari ta kai su wannan makarantar da suke tattauna na biyu kuma eh, yake kara bani labarin cewa suna da branch a kano wanda suke kokari ma su zo ɗaliban da waɗanda suke gani sun kusan kammala wanda suke kamar part 5 wa suke fannin medicine da waɗanda suke part 4 suke so su zo abin da shekarun da ya saura musu suna so su shirya musu waje a nan kano suna so su kammala karatunsu to dai akwai dai shirye-shirye da yawa gaskiya wanda a kasa ana kokarin a samu time tun da dalibai sun riga su koma gida a ba su dama su zo su fara karatunsu Wadanda kuma za a tutura su wayansu kasa kan musamman wanda yanzu kasar misran da yanzu ta bude kofa musamman akwai wata university da ake kira annahda university da kuma delta annahda university da delta university yanzu su ne wanda suka bude kofa wanda suke karban ɗaliban da suka baro sudan wanda suke so su je su yi karatu a wajajensu wannan su ne wanda suke karban ɗalibai a yanzu haka wato mu dawo kan arrazin kafin mu je ita makarantu jami'o'i a can masar ita arrazin jami'a ce ta sudan na'am ita arrazi jami'a ce a sudan kuma wajen da mafi yawa ɗalibanmu na Najeriya suke karatu a cikin Eh, wato ita ce take tunanin za ta buɗe ajin ɗaukar karatu a kano saboda a sauƙaƙa wa 'yan najeriya ba ma sai sun je can ba haka saboda tana da dama suna da branch a kano so amma branch ba ta aiki sosai to da kasancewa wannan rikicin da ya faru ta kira iyayen yara su zona daga nan ɗaliban ma a nemi ra'ayinsu idan suka amince daga nan sai waɗanda suke kamar level 5 da level 4 a yi musu arrangement su yi karatunsu a nan kano Masu raro a nan za mu naɗe tabarmar shirin. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin murar Amurka, ni na suru Adamu hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya. A gaida Nasiru adamu El Hikaya, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayin da ku ah, masu sauraro kan turo mana ta hanyar imel. masu saurare saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga wajen lawal sani na kawu daura inda yake cewa salam muryar amurka mu al'ummar garin daura muna taya shugaba buhari murnar kammala mulkin najeriya na shekaru takwas lafiya na fatan allah ya dawo mana da kai gida daura lafiya amin To sai kuma saƙonmu na ƙarshe a yau daga Hussaini Ali mai gishiri Rijau inda shi kuma yake cewa salam sashen Hausa. hakika matakin da 'yan majalisar dokoki na tarayya suka ɗauka na amincewa da ɗan takara ya tsaya ba tare da jam'iyya ba hakan wani babban ci gaba ne a demokradiyya domin hakan zai ba talakawa irina damar fitowa domin gwada tasu bajinta don haka daga yau nake yanke shawarar tsayawa takarar gwamnan jihar Niger a shekarar 2027 insha Allah domin kawo canji mai amfani. inda zan bai wa matata zainab damar zawarcin kujerar majalisar dokoki ta tarayya inda za ta wakilce rijau da magama insha allahu da fatan haƙarmu mu za ta cimma ruwa masu saurare mu gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. To Madalla, kafin mu je ga takaitattun labaran duniya yanzu kuma ga wannan sako. mai birge hausawa sashin mu yar hausa mai birge hausawa Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman akan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu. Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa takwas kan karagan mulki. Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu? Menene tunanin 'yan kasashen da ke makwabtaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa. Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai baiwa Tinubu? Yaya kuma Tinubun zai tunkare su? Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato intanet. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na murya Amurka. Kada ku yarda a baku labari. Sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. To madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice. To a takaice a yau laraba wani jami'in rasha ya ce an kai hari da jiragen sama marasa matuki a cikin dare a yankin belgrade da ke kan iyaka da Ukraine. Gwamnan belgrade Vyacheslav Gladkov ya faɗa ta telegram cewa gine-ginen ofisoshin gwamnati da gidajen haya sun lalace amma babu wanda ya jakata. Gladkov ya ce sojojin saman Rasha sun harbo galibin jiragen. Harin dai na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Rasha ta ce ta dakile wani harin tsallaken iyaka a yankin. A yau Laraba za a ci gaba da tattaunawa tsakanin gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta 'yan Democrat da 'yan majalisar wakilan kasar wadda 'yan Republican ke da rinjaye game da batun ƙayyada sakan da gwamnati ke ciyowa. An dakatar da tattaunawar bangarorin biyu a jiya talata ba tare da wani ci gaba ba. a kan yarjejeniyar da za ta baiwa baitul malal amurka izinin faɗaɗa damar karɓar bashi wanda zai wuce dala tiriliyan talatin da da aka ƙayyade a yanzu da kuma ci gaba da ranto kuɗi don biyan basussukan da ake bin gwamnati sakatariyar baitul malal amurka janet yellen ta yi gargaɗin cewa ma'aikatar za ta fuskanci rashin kuɗi zuwa ranar alhamis ɗaya ga watan yuni abin da zai sa a kan dole gwamnati za ta gaza biyan basussukan da ake binta. to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin inda za mu buɗe layin waya domin mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan yadda kuke kallon gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a tsawon shekaru takwas da ya shafi yana kan karagar mulki. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Maryam Dauda da ta karanto labarai da kuma Dadi Balawi da ya ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu Kila. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa mu huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.